رجل في شرف المعلم watan da ya zo a cikin kwaɗayin malami ala ta'alimin lullabi akan koya wa ɗaliban su ilimi yusa abu ne mu'allim an so ga malami an yi kuma sharifan idan mai kwaɗayi ala ta'alimihim akan ilimin da ɗaliban su ta gane cewa in dai malamin tunan shi baya gudun ya zauna a koya mu firan da zalika alamar salisu na duniya dunyawiyya kuma yana mai fifita haka akan maslahar ta kanta ta duniya sai ai malam zai iya hakura da sana'a ta zai koya mana zai iya hakura da bacci ta zai koya mana zai iya hakura da ta ya mumkiran da ga ala misalin da ya fifita haka akan maslahar ta duniya dunyawiyya maslahar ta duniya Hopefully. rabewa biyu da addini muta'azzim fasalin da ya zo a cikin ladabtar da ɗalibi bil adabi sunniya ko ce asaniya ko asuniya ne da na dubba masu kyau masu ake ko bil adabi sunniya da na dubba na sunna wayan bagi ya waje ba an yi ajibal mu'allim malami ne na tabbatar da ɗalibin sa ala tabiriji mataki mataki bil adadi saniya da na dubba masu kyau asana shi ne haske asaniya na masu kyau masu haske washiyamin marziya da ɗabi'u ababen yarda wani yawon su nafsihi da kuma saba wa zuciya ɗalibin da ƙa'ikin hafiya don su ɗabi'u da suke cikin zuciya shine ne ya ta cewa yin halattu Allah ya koya hakuri ya koyi kaza ya koyi kaza wa yu'awwidahu ya koya masa asiyana kula da murati da mishi umuri a cikin al'amuran sa baki ɗaya albatsancin jariya waɗanda suka koya wani jariya da waɗanda suka bayyana wa yuharibuhum ya zaburar da shi bi akwali da maganganun da yake gaya masa وافعاله ذلك الفريقي المتكررات يريد كلهم عن إخلاص واعتقاد ذلك قبل الشيخين والاتباع له الفريق الغزية وحسن المياه وحسن المياه وفكر التنمية ومراد الله تعالى جعل الله سبحانه وتعالى في جميع اللحظات عديدة من لغته ويعرفه ويتردد الشيء أن بذلك دولني تم فتيش عليه أبواب المعارف وهو من إلى بيت kyawun ɗabi'u da za ka yi shi Allah zai buɗe zuciya wata wato wata kuma wata ana yi tsoron Allah Allah ya mutu da wani shari'a fadar da wani ne ke sa zuwa zuciya ya zama yayyarwa wai ta fajjar min kalbi kuma sai ya dinga bugowa daga cikin zukatansa yana bi ku shika wato za ka iya cewa ko ka ce taskoki na hikimomi na ilimai wanda ƙwa'in لكن ما يؤمن كما قلت ويبارك له ودائما البركة في العلم يا إلى مثل حاله دين ينسى ويوفق كما ذا أدى جل شديء أفعاله الشحيطة وأقواله المظلمة فصل رجوة في حكم التعليم ما يكون كويل كويل وكنتم كويل واجبين كبواجبين يعني دامتي نعم. تعليم المتعلمين koyar da ɗalibai fardu kifaya ce farilla ne na kifaya farilla sun to ne na ya ɗauki wa wani shi ne ma'ana fa ilan yakun man yasilu lahum illa wahida fa ne kun idan ya zama cewa malaman ba su da yawa da su lahu wanda za su na su ba da karatu illa wahida sai malami ɗaya a gari ta ayyana abin ya zama wajibi a kan koyarwa ba wajibi ba ce amma ya zama kaɗai ne a gari ta ayyana a ya zama wajibi ya riganu na ka jama'atu idan akwai mu malamai daban-daban ya fi ta'alimin ba'adihim wanda sashin za su iya koyarwa ko za su samun koyarwa da wajen amtana in kullum duk ita su ba su koyar ba a sun saba ma Allah وإن قام ببعضهم إذا انتاشن كما يحتاج ياي تسقط الحرج ولا ودلت عذاب الكافر عن البدين أكره وينسلب من أحدهم ذلك الإمام وتسئل يقول يحصل نحسي فأظهر أظهر وزعين يجي ما نجيب شوها ما في بيّنة في الكوتين ولا يجي وجب أكثر أكثرات أنه لا يأتون بسبب lakin na wuce su wani furahu da hun gali an kyamata kan gare shi idan ne kulla hu'ud idan ba shi da wani izini fasulun rabiwa fi shaifin mu'allimi kwaɗayin koyar da ɗaliban يستحب للمعلم أن تبقى مالا أن يكون حريص يدور يكون على تعليمه وعلى أبسار هو يدد على بيت مؤثرا لذلك في بيتاوى دولنه ويروى لديه za mu tare da nafsi yana bibita koyarwar akan masana kansa a duniyawiya masana ta duniya alƙilan ta biyu baruriya wato mas'alar take ba ta wajibi ba wa yi farira kalbahu ya karya da zuciyarsa fi halin zunubi a san da ya zauna da ra'ayin sun zai koya musu karatu ne a sababu shagila kulle ya karya da zuciyarsa daga sababbai waɗanda suke iya shagaltar da shi wato gabanin wannan karatu wa yi fasirtu ma'arufa wannan wato shugaban tana jewa sanani wa an yakun harisan ya zama mai kudai ala tafhimihim a wajen bayyana tsari ke gaban hanyoyi zan zan ci ko ya karatu sai a zo alami ta yin shekara uku shekara goma ana yi a a lokaci ne sai a ta zai kaza ta zai kaza ta fahimta da zan wa an yurfi ya kullu insanin ya ba kowane mutum daga cikin su wa an yurfi ya kullu insanin minhum ya ba kowane mutum daga cikin su ma ya rike biyu abin da ya dace da shi نعم فلا يجزر على من لا يحتمل الاستثارة kada ya yawaita karatu alamar la ya hakamil tsari wanda baya ɗaukar karatu mai yawa in kada yake gane a bashi kaɗan wala ya kuma kada ya yi liman ya hakamil ziyada ga wanda shi kuma yana iya ɗaukar ƙari wanda zai gane hadisi ɗari akwai mai ɗari wanda ɗaya zai gane akwai mai ɗaya wa an yi a wana wa ya mu biya arzi mahfuzati ya dinga ɗaukar su yana sanya su bi arifu su dinga maimaita mahbubati abin da suka haddace wa yusini alaman zuwa da jabatu ya dinga yin yabo alaman zuwa da jabatu ko wanda kwasan su ya bayyana da jaba kwazo malam yakhsha alayhi na mutakar da ji tsoron mutuna a kansa ba bi jabin au gairi sai da wato tsoron mutuna zai ji masa kadin da jin kai a ni malam maliki ya ce min kaza ko wani haka wa man kaffara wanda ya tauye annabahu ma'ana ya sa shi a bai yaki to annabahu ya kara masa na ladabi wato ya masa ladabi da bulari ta anifan nasifa amma na ladubban zai masa annan nasifa cikin nutsuwa malin ya sha tafirahu cikin bai ji tsoron guduwarsa ba don wani ranar da aka zaba ba masa ya ji bulari ya daina karfin gaba ɗaya kenan ba su ake a kuri jama'a su ake a tara su wala ya hasilu a adam minhu kada kai malami yake wa ɗalibi ɗaya daga cikin ɗaliban ka hasala to ta yaya ma zai yi bara'ati yi bara'ati ta zuharu min saboda wata ƙwarewa da ta fara bayyana a tare da shi ana samun irin wannan shirin ya ga wannan bunan wata rana sai an kalli mutane ya koma kansa to sai fara da masa hasala ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه يسي وتكده يويتا مسا تكمكده يويتا جاي مسا وانا الله مثل النجمة أقوى متهي فوزا ما أفدا كنت على بنسا أقران ما أنعم الله تعالى به عليه إنا وانا الله هي مثل النجمة فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم domin hasada ga makwauta haramun ce shididdu harim kuma wato haramcin ma mai tsanani ba kai ba ne muta'allimi to ga ina ga kuma ɗalibi a ɗalibo da manzan tilwar zuwa matsayinsa matsayin tsari wa ya rudu min fadilatihi ila mu'allimi ila akhira yace to ko sani wa ya rudu min fadilatihi fadar ɗalibin za ta dawo ne ila mu'allimi wajen malamin fil akhira a lahira asbabul jadid za ta koma lada gwagwaba daga duniya suna ujimin a duniya kuma ya boke kyawa fasil na rabbi a filin sinai bitun layu a tarzibi ta ƙadimi wato kula da ɗalibai kiran suna wa ya zuwa ya bai zubar shiransu wa tarzibi ta ƙadimi da kuma jeranta gabatar da waɗanda suka cancanta ta nan masu bin sannan masu bin wannan duk waɗanda suke masu hazaƙa a jawo da su kusa-kusa masu gaza a jawo da su sannan masu bin sannan masu bin ويقدموا في تعليمهم إذا آتوا إذا إذا ازدحموا إذا ازدحموا إيش واتوا يقبات تبدأ واتوا يقبات الوا واتوا يقدموا الأول فالأول يقبات تبدأ نقول مثلا لم ينسى في تعليمهم أو تقول يا إذا ازدحموا إلى سكت سامج أن يفوز كي تلمد سكت كع كأبو سعد الشريعة فإيه الأول idan na farko ya yarda bi taqdim gari a gabatar da wani a gabansa adama ya gabatar da shi wayan bagi an yi ziyara lahul bishir ya wajaba ya ga bayyana musu da wato bishara wa bilaqatul wajhi da fitin fuska wa da ahwalahum ya dinga bincikan halayen da suke ciki ina wani kwana mun biyu ga shi wa yas'ala amman gaba mai bukati idan ga tambaya akan wanda bai zo daga cikinsu ba fasul rabiyar في نية طالب العلم cikin niyyar ɗalibin ilimi al'ulama malamin ta ce wala yanka ne min ta'alimi ahadin ba a hana ba a koya wani karatu ne kauni gairar su cikin niyya saboda wani niyyar ba mai kyau ce bai halatta ba mu tiyana cewa ne duk na su karatu zan iya musu to na koya maka la'ala Allah ya yi su ba ta zalika فقد قال سفيان قال سفيان سفيان ثوري وغيره لم تنشئ talabuhum lil ilmi niyya yace neman ilimi ga duk wani da ya samu ilimi niyya ce ƙwazar ce ɗarɓar na ilma da gerin lahi ta'ala mun nemi ilimi ga wani Allah ba Dan Allah muka nemi ilimi ba ba Allah sai Allah ki an ya kuna ilimin da mai zamo illa lillahi ba ce sai ga Allah sai Allah ya yi ilimin da ya zamo ka wani ba don shi ba sai gare shi ma'ana كان عاجبته آيات عيشة لما دي أنصار لله تعالى تكون الله يكون مهجا فصل في آداب المعلم شكل دبا ماله ويكون يديه يكامي أن في حال الاستراء تنجي كويدة كاراتو عن العبر تكامي شيء قبر واسا وعينيه يرواتو يسئل إذا نوات عن التفريق نظرهما أكرر ربا جننسا يكلسك يكلسك ko buɗewa yana dudduba min gari haja in ba wata bukata ce ta tasu wa ya ƙa'udu ala taharati ya zauna cikin tsarki mustaqbil qibla yana mai fuskanta al qibla wa yajlisu bi waqari ya zauna cikin nutsuwa ta kuna siyabu in kin samu ne tubabu sai zama bibar farare na sifa masu tsafta wa idza wasala ila mawdi'in mawdi' julusihi idan ya isa inda zai zauna sallar raka'atayn ya sallar raka'a biyu qabl julus kafin ya zauna sawa'un kana mawdi'u masjidan ya eh, daidai da cewa wannan gurin masallaci ne a gairan kwanan nan in in kana masjidan idan inda ya je zai da kashe masallaci ne aka da to ya fi karfi fa innahu biyu al-julus sufi mun an kyamace a zauna a masallaci qabla an yi yusalliya wato kafin ya rakata fajiri a ya rakata tayyatu masjid wa yajlisu mutarabbi'an ya zauna ya kanko shi kafa tarabbu shi ne zo na jin shi kafa in sha isu a gaira mutarabbitin ko kuma wato ba hawaye irin wannan salaman ba kuma ya zo na ya gaji aka yi a wata kuka shi kashin gida ba wani wa abubakar ibn abi dawud السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعبد الله بن مسعود قال يا كبت يقول الناس في المسجد yana koya mutane matsayin karatu a masallaci jafiyan ala rukubatai yana mai gurbana akan goyensa wannan shi ne a lokacin kan yi haka ya kan yi haka eh, eh kan haka in kan yi haka hmm. na fasu da fi da ilmi fasali yake magana akan girmama ilimi wa min adabi mutaakkida daga cikin dubban sa wanda aka karfafa wa ma yu'tada bi shukrihi da wanda ake so a kula da shi da kyau Allah yuzilla al-ilma kal awlaqata ilmi fa yadhhaba ila makani kamar mutum ya tafi wani guri yunsabu ila man yata'allamu min wurin ne ya ta'allama minhu فيه وإن كان المتعلم خليفة ومن دونه بل يسود العلم عن ذلك كما كان السلف وحكاياتهم في هذا كثيرا مشهورا yake cewa bai zaɓa ila makali ke da wato in kyan samu ya tafi wani guri in sabu ila man ya ta'allamu min ya zama gurin wanda ake koyan karatun ya wajen haka tafi gidan alhaji ta dinga wasa ya tsara da a gani da ya ta'allama min fi an gani idan za ka tafi ka je wajen wanda ake ra wanda za ka nema a wajen karatun shi ake raba gurin sani gurin malamin shi ne da ya ta'allama min fi don ka koyi ilimin a wani gurin wani kanar muta'allimu halifatar idan ɗalibin ya zama halifa ne na shi malamin faman duna wanda yake kasar shi an gane ko ko wa in ne wuta aliyu khalifa ko da wanda zai koya wato wanda zai koyi karatun sarki ne to a kura da shi da zai na wajen malamin eh ba man dunahu ko da bai kai shi ba bal ma ce su da ilma mutum ya kare ilimi an ga gabarin wannan kamar sanin salaf kamar yadda makamanta kare ilimi wa hikayatu fi hada kabira hikayoyin da labaransa suna da yawa

fi tawfi'i majlis al-ilm cikin yalwata gurin ilimi gurin neman ilimi wato daga cikin abin da suke taimakawa koyo da koyo koyarwa matallafa koyo kama ga a samu makamin hali wuri da tsatse mai kyau fada zai bayi zuwa ya samu ba ta kura wayan babu ya waje ba an yakuna majalisu ya zama inda malami zai zauna wasi'an ya zama ya zuwa ya tamakkana bin sa'u fi wanda shukar da ɗaliban za su samu wuri zauna cikin nutsuwa في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث خير المجالس أوسعها وفي الخير البراري مكه الوجه رواه أبو داود بسنده في أوائل كتاب الأدب بسنده صحيح يبقى جاء بسعيد الخدري رضي الله عنه غير ذلك او سواء يبقى احنا خير نقول عليه ما في الوجه نعم. في آداب المتعلم هو كلمة مغانا اللزمة لا المتعلم لا طالب جميع ما ذكرناه جاء أظن لك أبتش أبان من آداب المعلم لدك لزمة ما لزمه في نفسي أتكلم آداب للمتعلم وكذا دوبا نوندا شكا شافي وكذا دوبا نوانا نجيب كاي لقالبي ومن عدد إذا تكلا دوبا شيء قالبي أن يجتنب الأسواق الشاكلة يعني يجتنب سببين وتشكلت وعلي التحفير نظر الشام إلا سببا أم بابا نسوا في بلاد الدليل وعند بعض بعض مقاطع يعيش من حاجة تنبق أسواق وزريش أمين أسواق في في من شباب الأكلات وتأكلات اللاتي وينبغي يوجب أن يسجل قلبه بأربك يوجد من الأبنات إذا جدتنا إذا كل بينا جمع شمتا بينا ونا سلف ونا يسلح لك أبو القرآن دم الدنيا لما يأنت جويا تنشنت ما يكتب القرآن بحسبه إكيا يشوت إسمال من دابكاش ورسوها عرف من الأسلام وما بي جائنة المعرفة فأنه قال ألم ترى إن في الجسد مضغة إلا أجسندك يقول خطأ إذا فلحت إذا انتجاروا فلح الجسد كله لك امتياج إذا فسدت إذا انتقلت فسد الجسد كله لك امتياجات على وجه الجسد الكمية إلى السمكة وجد ولنمع البيئة مشروع الكمية وغير سنة الآية تبت ولمال النياج في تسليم يطيب القلب بالعلم كما يطيب الارض بالزراعة يجي يطيب القلب على جاره الشيء كذا بالعلم مثلا رأي العلم كما يطيب الارض كما يأتي قبطة شيء كذا بالزراعة من زائد ومعنى هذا جارة تأتى أظن تفكى تأتي بيشك وينبغي يا وجب أن يتوضع لازم يجب أن يتواضع وكانت أنك المعلم كمان المسلم ويتأدب معه مثلا به وإن كان أكبر من سنا كلها فيش أرنسين شكرا وأقل شورة كلها فيش أرنسين شورة معناه أم فسن الآن من سبب العالم ونسب كلها فيش أرنسين نسبة وسلاح كلها فيش ماكين غير ذلك لما كنت شوانا ويتوضع ويتوضع بالعلم هم في أن قال لك إذا من خلفه بتواضعه دونان تواضع الناس يعني للعلم العلم اللي يدركه زي الكيش وقد قال الكيش العلم حرب للبطل المتعالي السير حرب من المكان العالي لا سوى العلم شيء اللي يحرم ميال البطل المتعالي بسوري الجنوبي السير حرب للمكان العالي كمر وكمامته والثمن نتاج هو تسمى هو معناه اللي يبقى وزن مستيق إن يدوشي يأتيك idan wani sama ya tashi zuwa ya kuma ya ci wani ƙasa sai ta zo sama dan ji wani babban gini ya fara duka su ya wannan ya ga sifar ta sama da shi ne ilimi wani bagi an yi adadi zai mu'addadi ya wata ba ya jawo zuwa ga malamin su shawara wani ne ne shawara malamin su bai umuri a cikin al'amuransa wa ya da kaulan kuma ya ba su shawara kasa kalmariri al'arka kamar mara lafiya ne mai hankali ne kamar kaunar kalmariri yana karɓar magana da likitan sa ne annafish alhari malamin sa ne masa nasiha ko likitan sa ne masa nasiha alhari kwararre to haza a wani shi ta idan ko mutum ya zo ya watsar da wani shawarwar ya ƙyale shi galibi malami ya malamin da aka tambaye shi ya daɗe da manta da abin da ake kira da sun zuciya saboda yawa yawa cikin nan su kana tambayar sa abu تسل وتا آية وتا أفكون ذا كتاب كذا ما شرع كذا شرع فصل ورد الواقع أهلية المعلم واحترام الطالب له بعد أن تبقى أكثر أهلية ما هي أهلية شيء بغضاهم تنسلت تنسلت ما دنيا ما تنسلت كوي أولا شيء تكثير جميل أن تبقى الله ما لبن ما تنسلت كوي واحترام الطالب له دون يقال فيك أو ما لك ولا تعلم إلا لمن كملت أهليته كان مجمع يليم إلمي أو جنقوة كريدة إلا لمن كملت أهليته فاتتك وانت شن شن تستتك وظهرت ديانته رؤى أنت العديم يبين وتحققت معرفته إلا من فيه تبتك واشتهرت صيانته كامي وسا تبين وقد قال محمد بن سيرين محمد بن سيرين وقال مالك بن انس وغيرهما من السلف ثم قال هذا العلم دين علمي الدين وانظروا عمن تاخذون دينكم وكان لا بد في بيوبا وجن وانا كربا دينكم ما هو ذلك رزق يجيك بالعلم وعليه ان يذكر يا ولد بغير شيء يدوبا an yanzura mu an yi kalma da musulmi bi ajli da duba na girmamawa wa kama da ahadiyatihi kuma ya kudirce cikar cancanta wani duha bihi da rinjayen sa ana qabaqatihi akan sauyinsa ka dauka malamin da kai fa kowane malami a gari wanda ruwan da ya dake ka shine ruwa ita ruwan da ka shi da ruwa <laughs> yauwa yawwa kana cewa ai malam malam malam malam malam a cikin malamu wanda ya koya maka rasuli shi ne bi daraja a idona a cikin sa shi ne kalmar da ya faɗa nan yake cewa wa alayhi an yanzura mu'allima wa kalma la tud'ani lil shara da duba na girmamawa ya wa ya atkida da ulul kamal ahliyati cikar tantanta sawar juhanihi wato da kuma rijayanta ala tabaqati akan sawi'insa fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi domin shi ba shine mafi kusa da amfani a wajen sa shi ba amfanin da shi wanda yake ta wani mai hikima Allah ya ji kansa ba da yaron ba yace ni gudun malaman nan da ake ta faɗa sai nuna wani ya ce wannan ina da ya koya min karatu ya fi min ibn taymiya saboda wannan shi koya min karatu ba ibn taymiya kuma kada gaskiya kenan وكان بعض المتقدمين ساشي مغباتا تبدأ إذا ذهب إلى معلم إذا تجوز مغبا معلمة تصدق بشيء فيما في سلفة وقال شاء اللهم تر عيب معلم عني ألا أنا ربانك كأوي عيب معلم هناك برينا كأنك عيب ولا تذهب بركة علمه مني الله كذا كتفيد البركة معلمين أكيد to mu yanzu ake ma a fito da laifin to ake a fito da har ka zauna ko za ku zauna da malamin ka za ku shari'a أعوذ بالله قال ربيع قال ربيع سوى صاحب الشافعي رحمه الله في ما استرأت أن أشرب الماء والله بل تبع بقول كذي إني أفهم هذه الشعوب والشافعية يزرو إلي ما ليس فينا كدولة بقى هاي بس لو شو لنا على نجيب مثلا الكوزيني كم لا لبين ما مش وروينا عن أبي عن الذي قبل عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال شيء من حيث العالم عليك إلى الذي من حيث ما لم يكن أن تسلم على الناس عامة كيومك عليه sallama a da guri daya assalamu alaikum wa duna dunahum bi tahiyya shi kuma sai ka kebe shi ka kebance shi banda su da gaisuwa assalamu alaikum jama'a sadaka da jama'a وأن تجلس wala كذولا أقبلت ولا تشيرن عنده بيدي kada ka dinga daga hannu kana nuni a gabansa da hannunka wala ta bi zanna bi ainika wato kada ka dinga rarraba ganinka kallo na rashin da'a wala ta kulanna kai ka dinga cewa ala kulan khilafin da kauli in yana koyar maka rubuci a karfin na wannan kana magana ta ka faɗa ba ya ci karo da abin da malam wani ya faɗa gani gane abin da ne karka ce wane ya faɗa khilafin da kauli sabanin faɗin malamin ka wala ta ta banna indahu ahadan kada ka tuna mun kowa a gaban malamin ka wala ta sa wir fi majalisi kada ka rada a gaban malamin ka wani wala ta akun bi saubi kada kana masa magana mai jawo jawari ga malam ka ji wannan eh wala tulisha alaihi kanka ce zaka ce masa na shi, sai ya koya maka karatu zaka ce da an har yana ya ga ta kyale shi wala tu'rid أي لا تشبع من كل صحبته إجا ولا تعلم أي لا تشبع لا تشبع كذلك كان أوسى من كل صحبته تقول الذي أقوله <laughs> <laughs> آه، في صلاتك أنا تكلمت أنا والله زوجتي أتشهد wani shi ne wala tsohon a sun kun asuwa lokaci ai ba kai ka sabu ta tsarin ne nuna ka sai a tira da shi amma da zai ji shi ko ya kosa ba yamma bi an yi adawa bi hadin kisal ya wajaba ma mutun ya ladabtu do illan dabi'u allati arshada ilaiha ali karam Allah wajahu da sidra ali yuni zuwa gare ta wa an yurda gibata shaykhi in kadira ya juyar da gibata shaykhi idan wani ya zo yana cin namun malamin sa a gefe ya kokari ya juyar da abu in kadiran yana ta wannan kina bayan ta'azzara alim qaratuha idan juyar da ita ya yayi wahalci gare shi to fara kazar kin ya ba wajen kawai فصل ربيع في آداب الدخول majalisar ilmi da dubban shiga wajen karatu. ويدخل عن الشيخ كامل الخصال إذا لا تشوف جماعة لك شكل كلامي ككل تبشو متنظيفا تتأثر كما ذكر في في المعلم كما يتمكن بدأ كمال من يشيما هذا أيضا أنا لديك من الشيما لم متطهيرا كشكوت في الأرك مستعملا للسواك كي أنفاني لأسواك فارغ الكلب كزوجك أو أنك من الأمور الشاغلة لقبان وأتو الأمر والشغل والله ألا يدخل da gairar izani kar ka faɗo inda ake neman izini wajen shigowa kawai ka fada sai da izini kar ya shiga da gairar izani ba tare da neman izini ba idan kana shehu fi makani idan malamin ya kasance a wani guri ya ta da ake bukatuwa a wannan guri ila izani zuwa neman izini wa ni an hadirin ya sallama ga waɗanda ya samu a wajen gida da kada in ya shiga wa ya kusa sai keɓance sa. وأن يسلم عليه سلم عليه الشفائي وعليهم كما سلم عليه الغبادي على وبيه إذا صرفهم ديتي كما جاء من حديث كما يرزق حديث وليست الأولى أحق من الثانية سلم فرقه بتفي شن شن جوا بتفي دار شوا بتفي معنى تفي فيها شوا سلم ذاك يسلم ذاك يجيب بامبوري أسلم ذاك يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salamu alaikum ka gani shine sallama farko ba ta fita bitar sallah ba wala ya ta haɓa riƙaɓar nan kada ya tattaki ko ya tsallake wuyayen mutane bal ya jire su mutum ya zauna haifu yan ta hibi majalis inda ya samu kuri illa an yi adana da wasu fi taƙaddumi sai dai idan malami ya masa izini ya maso ko ya sa ya maso gaba ga wani guri au ya alama min halin isar zalik ko kuma su mutanen ɗaliban wajen sun san cewa ya alama min halihim isar zalika su malamin ya sani daga ɗaliban suna fifita wannan hakan kansu kasa wanda Allah ya yi masa kamar wani buɗe na kwakwalwa ko na abu ko san shi mai hidima ne a ɗabi'a iya zo sukan buɗa masa to tunda shi malamin idan ya san ɗaliban suna yi wannan sai da wasu kaskanci ba dan ya zo ya ce da wannan ka zo na ba ولا يقيم أحدا هذا تسوان بموضعي لك أنت تدولي فإن أثره غير لم يقبل إذا وليا غير وماشي كويا في بيتا زمن أكل ناسا لم يكن فريق ابتداء بابن عمر كوي عبد الله عمر رضي الله عنه إلى أن يكون في تقدمه مفلحة سيدي إذا مصقوة سيدنا مقبل مفلح عن الحاضرين هو أن تتوجه أو أمره الشيخ بذلك وما لم يكن من تشتاك ولا يجلس وسط الحلقة كان يسمونا أتكي الدائرة هو حلقة باع تمام إن كي ويوالك كما تدون الدائرة إلى ذي ضرورة تصير عنده ضرورة ولا يجلس بين صاحبين كان يسلم كان أبو كيف يسكي دولة إلا بإذن المؤسد إذن أنا بين إذا ما أنا زولا بقوم فإن فسحانه in sun buɗa masa a aje zona wa zoma nafsa wuce kame kanta fasil rabewa fi adadin ɗalibin il ma'a rufaƙihi na dubban ɗalibin ilimi tare da abokan zaman su ne rufa wai bugi aiban ya wajen har wa yau أن يتأدب لدفتو مع رفقته تلال أبو قاسم حاضري وجهة الشيخ يقول أن تكير له وجمال مسأبه فإن ذلك تعدد فإن ذلك تأدب مع الشيخ شي كان سيء لدى بي قريس لدى بي نقمال منسا وصيان في المجلس كما كاري مرتبة مجلس ويقع عودة في ذون أبين يدي الشيخ أقوى ماله إذا إذا في المتعد من إذا انتمن أهل بيت لا تعلم في المعد من بيت إذا انتمن أهل بيت ولا يرفع صوت مكري إلى صوت رفع البليغة قدى ووسط كمقرة من غير حاجة وسط كبار وسط كبار أبقاتها ولا يبو حد كري ولا يتسل الكلام كري يويت مقال من غير حدث واترد بقاتها ولا يعبث بيده كي واتد عن نفسه ولا غير نفو نفسه ولا يلتفت يمينا كي يدك يدي داما ولا شمال معه من غير حدث مبال بقاتها بل يكون متوجها للشيخ كو يزمو ينا من كنت مالا بسن مصغيا إلى كلاده ينا من سورة مغنسة مغنسة من da malam ke magana fasil duk tiyari abu bari abu kafi shekhi wa bi sabri an ilmi bari ke cewa fasil ne ke magana akan zaɓar mafi fadalar lokutan malami da kuma yin haƙuri akan ilimi ma'ana malami ya ware lokaci lokaci da malami ya ware a ɗaya a rubuce shi na wani shi duk lokacin da shi malami ya sa ya fi lokacin da ba shi ya sa ba haka shi ne omi ma yadda aka dole ina ubi yana daga cikin abin da ya zama dole a kula da shi Allah ya tsara alin shehu kar mutum ya kama yi wa malamin ta karatu bi ala shi gudun kalbin shehu a halin da zuciyar malam ta shiga cikin kallon wani abu ko yin wani abu wa malamin a lokacin gajiya wata ko kosa wata wata ibadu a lokacin da wato yake buƙatar tashi yi gaba wani da shi wa gani a lokacin damuwa ta bukatar ya sauka rashin da lokacin ukubar cikinsa wa jushi da yin wasa wa da kishinsa Wani nu'asi da zarafin kan gida ta kobarcinsa na kalaki da damuwarsa wani abu da zalika da makamancin wannan imar shi kwa'ari da ya sa abu da zai matsanta wa malam أو يبلغ أخوي على مال من كمال شهور قلبي لدى قاعد يعنى سكر على طول الفتية والنشاء يعنى سلسات وأن يغتنم أنا في قلبي اللي بيجي أوقات نشاء الشيخ لغت نشاء ومن عدده تلا لبن لبن دعك سوي كلا أن يحتمل وتن يجوري جفوة الشيخ نعم ما لم تكن يوم تاني يوم تمام آمش آه، sulaiman bin a amish yanzu yana da karatu ne karki tufa da albasa ya ƙari tufa ba sun su mai kai duka amma in kana da zuciya da zaka san ko da zuciya wani malamin da ka same shi kuma akwai wasu a kurki wani wani mutum ba shi da mun kai kuɗi da mummunan ɗabi'a sai ka ɗauko guri mai ce za ka ɗauka mara sai ka kuma su ta ka wa Allah ya furta hukarika kada hakan ya hana ta amma da mutum akan zama da su wa da kamali ko ce kamala wai ta awwala da afa'ali da abin da malami ya nauta kai tawili sau an sa wata wuta daga da da zaka tambaya daga nan ba ka san cewa a kawo da wa aqwali da mukanin da cikin zalimu wal kafir da daidan annani yi tawun da cikin yi tawun da mai kyau na cikin tawun da misali sai ga ya aiki wani sha da sai ka dauka to malam hannun ta kai shi ne, da kanka zaka samu na kuma ya gizi an zarika. abin da ya fitar da da dakan illa da tofiki a mu. in ba ga wanda wato sai ƴan kaɗan ko ce kuma ya abin an zarika. ba wanda zai gaza yi wa malamin da, tofiki illa ƙarin tofiki ba sai wanda ba shi da wato wanda ba a dace da shi ba sai ɗan kaɗan a mu kuma da wasu ya yake a mu. وإذا دفعوا الشيخ إذا ما لم يكن مده تفايد يبتدا هو بلجة ذلك الشيء أفعل بارك الشيخ وأظهر أن الحب له وبين ولمات كيف فكري والعتب عليه أن قال يترجمكم أحكام وذلك أفعل له في الآخرة والدنيا ونجيب أفعل لك أجميع الدائرة وأن قال لكل شقي له كما شنو أرسل في الشمال منك أحكامه galibin mutane suna samun matsala a kan muhawarar da malamai yadda za ka to ba Allah ya raba ka da iyanka lafiya ka lafi Allah ya raba ka da malaman ka lafiya wasu suna ta ganin ya ake a samu malami bayan karatu wani alaƙa da malaman ka mai kyau da shekarar mai sun lafiya yana taimaka maka ilimin ka ya haɓaka Allah ya tsare ka da sauransu amma malamai an rabu tsakanin da malami ana kuwa ba özgürmek, pardon etmeyin, müslüm. وقد قال الفلسي من لم يصبر على جزء على ذل التعلق ولذلك يا أخوي أتم تستنشي القلوبة بقي عمره في عماية الزهالة وزي بر آه، يوسع ثم كانت تزهلت هذا من لم يصبر على جزء التعلق wanda bai hakuri a kan kaskancin koyo ba ba iya umrahu zai bar rayuwar tafiya a mayar jahala a cikin makanta ta jahilci wa man sabara alai wanda yi hakuri akan koyo da koyar ala amru na mun tafi kuma ila izzil ikh ala ila izzil akhirah wa dini zuwa daukaka da buwaya ta duniya da lahira wa minhu a cikin wannan an samu al'asar mashhur hadisi sananne ali ibn abbas radiyallahu anhu وفي الأحملاء عما سوى البلد طالبا الله أكبر وأنا موقوف عليه أقول عمل في البلد طالبا لم أسأل تفلد نتائج فأبكت مؤذوبا سيئنا لو تفلد أي نماء وجهة إيه؟ فرق الرجل والمشرف على العلم أكون قد أي أكل من العلم ومن آدابه المتأكد هنا يسأل ذنب الآدبي عندك وجه كامل أنهم يكون حريصا إذا يستطيع على التعلم اكون قوي واظبا عليه في جميع الأوقات إذا ما انا جاهوا عليه أكلمه في جميع الأوقات هذه كل كتابة في تمكن منه فيها وجه استهدام هكذا دائما إلمي بوالي إلمي طالبين إلمي يزدو تنبسوا سبايا الإلمي تنبسوا سبايا kuma wani an fara littafin ba gama sai ya gama sai ya ce buɗe karatu ya zama shi shi sai fara ɗauko matsalolin da suka fi ƙarfin sa sai fara rabbi sai a yi masa rabbi shi sai a ciya ɗaukaka yana ganin wannan yana fans yana da su yana da followers saboda tunda yanzu magana ne na social media sai ya ɗauka cewa wata daraja ce kuma kashe ka kai kashe ka kai ولا يقنع بالكلمة kada mutum ce zai wadatu da ilimi kaɗan ƙaramin sani uku ne ma'ata makuni tare da cewa yana da dama min al-kafiri din ilimi mai yawa wala yuhammila nafsuhu kada ya tsora kansa ma la yusifu abin da bai iya fa isa da zamin da ya saba zai kai shi ba wannan kenan makhabatun min al-malal to tsoron zai iya kosawa wa baya'i ma hasal kuma da lalacewa da cutar da abin da ya samu a baya ka sa littafi karami ga a gama shi yau a gama shi gobe ko jibi shi ya yi daga sa da ba ka iya ɗalibi an fara bukari da shi ana shi damar tsara ya kasa yin bukari kaga ba lallai ne iya jure wannan karatu ba Allah ya kiyaye wa da yake da ikhtilafin lafiya wani yana ya saba da sabanin mutane wani hawal da yanayin mutane wai za ga bi ila wanda su shehu idan mutum ya zo wajen malamin su falin yaji su bai same shi ba inda zaro mai jiran shoda sama babu ya lalbinci kofarsa wala ya sauwiju wa fifata kada ka sayar da aikin malamin sai ka fito da shi kuma kuma haka ila an ya kama karahata shekhi zalika sai dai idan ya san cewa malam baya san haka shi malam ya fi sai ka fi kuka gaya masa kafin أنغاني كما تنادوا بأن يعلم من حاله الصراع في وقته بعينه ومثال ياسا وأتما لم لقتي هنا قوي ولقتي كذا وأنه لا يقبل في غيري أم لقتي با هي وإذا وجد الشيخ نائما ينسى ما لم يصير أو مشتجلا بمهم أو مشتجلا بمهم ويأتي بسيطة أو بمهمة لم يستعد نعلم kada ya nemi izinin zuwa wajensa ma'ana kada ya ce zai je wajen sai fito da shi bari ya fi ya haƙuri da su kawo biyu zuwa tashin tangabarci wa farajibi da ƙarin su wancan abu mai mahimmanci da shi a yan fari ko ya tafi wa sabura ula amma ya haƙuri da jira shi kama kana bin abbas radiyallahu anhu ma mu ya yaf'alun kamar yadda abdullahi abbas da wasu suke ta haka wayan baji ya wajaba an yi ya abuda nafsuhu bil Haji. ya tirka ta wa kansa ya dage da dagewa da ji ce jajircewa fi tafsir wajen samun ilimi fi wani faraji a lokacin da malamin sa baya komai wannan shafi da lokacin da ke nishadi wa kuwatul badal san da malamin ke da karfi a cikin sa wa nabahatul mukhabi da lokacin da koyon zuciya take farke khatar zuciya wa kilal shagilan da karancin awa masu ɗauki hankali abuna a warin matsala kafin abubuwa da suke fitarwa jarinta wasu fa'idin gida kafin او domin malamin idan wani ta ɗauki ne ta zo ma ka iya samun وقد قال عن المؤمنين عمر بن الخطاب وضع خطاب قال لك انا ممكن تتوقفوا او ان تسودوا ولم لم يفقهوا لو يحكم وما طبع وما معناه شيء الشيء في كمال اهليتكم يسير ku فلدا sanda kuke da وانتم اتباع سندكم في مبلغ وجوبي ابو النجاح قبل ان تصيروا ساده كابو قدم الشغلين فانكم اذا صرتم ساده يومكم اليوم قدم الشغلين مجبورين ابا ربي امتنعتم من التعدد من بلاغ فدقوا باذن الله لارتفاع منزلتكم سبب تفككم وكثره شغلكم ليوم الامر مفوق وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله ونشيله معنى فضل امام الشافعي تفضل قبل أن ترأت فإن يميل بك فوق قدم الشغفاء فإذا رأت فإن قدم الشغفاء لا سبيل إلى التفوق وقد دامت وتنسام الجب نعم. فصل في التبكير في القراءة فصل إليك مغانا أكل سمكو وتزوع نكرته وفي نفي الحسد والعزم هو العجب ومثلا اللي تبغى انا اقولي حتى لا يجي لك يسع كمان وينبغي اي بكر يا ودبا يسمكو بقراءته عن شيخ الذي جزم المكرم اول النهار اركن يلي يا حديث صلى الله عليه وسلم او يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بقولها الله كيعلم البركه على امتي في السماء كل شيء وينبغي يا ودبا ان يحدث عن قراءته ya kiyaye qira'atu mahfuz idan ya kiyaye wato yana karanta abin da ya hadisi wa yan babi ya wajaba Allah yu'assira bi nawbatihi gaya kada ya fifita wato zuwansa ko kada ya fifita wani sakon zuwansa ma'ana ka ce kai kawai ana ka ji ka zo mana kafin yau ne wasu in ka dawo ka tura mu shine wato Allah ya asira gaira hu bi nawbati kada fifita waninsa a kan ranar zuwansa na ba shi ne ranar zuwa makaranta bai bayanin bilkura da makaru domin fifita wani a kan wani bilkura da wajen aikin da an kiwon na makaruhun abinci ne isari a kan wajen abinci ne da abin sha wani sirri na ana kashe malukar biyu kasasa yawa bi khilafin isar bi huzuzin nufus a ga saɓanin wato fifita bukatar wani akan bukatar kai da shududin nufus akan abin da shafi sha'awar zuciya bai nan mahbu wani an su akan abinci akan abin shafi zuciya wani bai in ra'asheku almasula a tafin isa idan malam ya ga masala ce ka fifita wannan ka akan naka zuwa biyu ba abin aukat a sashen wasu lokutan bi ma'anar da wata ma'ana shari'a shari'a fa ashara alaihi bi zalika sai malamin ya sa masa to kai ko ba sai ka zo ba an gane malamin da ya ce kai zai nuna maka cewa kai ba sai ka zo ranar kaza ba sai wani kai ma in ta san amrahu ta sai ko ta umarnin malamin sa wa mimma yajibu alayhi da cikin abin da ya wajaba a gare shi wata ta askadu a wasiyatu bi ya zama wajibi kuma ko wasiya akan haka ya tsara karfafa Allah ya su da ahadin kar yau kowa hasala ne rufa kaɗi daga cikin abokansa a gairin wasunsa أنا فضيلة أكون أرزقي ذكر الله الكريم إياها لألا يضاع وكلها وألا يعجب وألا يعجب بما حصله وأنا شكنا كده إذن جمع كده عندي سام وقد قدمنا إيضاح هذا بيان هكا من قواتد الشيء في آداب الشيخ آداب الرماني وطريقه في نفي العجب هل يدو زي وزن يقول يكفر يجي لكي أو يذكر نفسه لذلك لا تذكرت أنه سوى لم يحصل ما حصل بحوله هو لم يحصل ما حصل بإسامة أبد بإسامه وبحوله لدبارة وقوته ذكر فلسفة وإنما هو فضل من الله تعالى أبد إسامه فلا تلك الله فلا ينبغي أن يعجب بشيء بهذا المسلم كقواد ولا أخبار لم يخترعه أبدا بشيء يعيش بل أودعه الله تعالى فيه ألا لأجي ولي إلى مهدي دي ولا اللي يلف في جدي وطريقه بنا في نفي الحسن هل يقول الذي يقول قد حسن ان يعلم يسلم سؤال انا حكمه الله تعالى يجبر الله يتصدق تاوكل تجعل هذه الفضيله سنه ولا فلنا في هذا واتو اتشون ولا باو معنى ابو الذي تفك يوم ثاني هكذا انما يجتمع الله شيء تاوكل تشوى الله يجبر فلنا نسال تشون ولا باو الله ba da shi za ka faɗa mutum da kake hasada da Allah ka ce fa yamma bi ya wata ba Allah ya tariba alaiha kada ya fito na fito daga wannan ni'imar da Allah ya wani wala ya karaha shikimatan kada ya kyamaci wata hikima a radar Allah ta'ala wacce Allah ya so ولم يكرهها كرهته والله أعلم مثلا سين masallaci Allah mana